Biyo bayan hambare bazu Muhammad da kan karagar mulki ne kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko sai da yawo ta karkabawa jamhuriyar Nijar ta kunkumai ciki ko har da cirewa ƙasar wutar lantarki daga tarayyar Najeriya kuma tun wannan lokacin ne ƴan ƙasar da hukumomin mulkin sojan ƙasar suka suma tunanin hanyoyin kaucewa sake fadawa wannan matsalar abinda ya sa waɗansu ƴan ƙasar ta Nijar da wata kungiyar ƙasar Birtaniya mai suna Savannah Energy suka soma aikin dasa turukan na'urori masu amfani da bugawar iska da zai baiwa kasar ta Nijar megawatt hamsin na wutar lantarki a garin Magarya Makera tsakanin gundumomin Malbaza da Madawa a cikin jihar Tawa inda tuni dai ministan makamashin kasar Profesa Amadu Hawwa da rakiyar gwamnan jihar Tawa suka garzaya a wurin don neman ganin kamfanin ya gogota wannan aikin tare da kammalawa a cikin lokaci. Kanal Umaru Tawai shine gwamnan jihar Tawa. Na'urori wanda ke aiki da iska ranka sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah saboda na farko dai nan wannan jiha ne an ka zaɓa kenan ni kan gwamnan jiha din ce dole in ce lalle na ji daɗin haka nan tun da cikin jiha ta ce bayan wannan kuma minista mai kula da wannan fanni ta ma tare da ita muke ita ce ta jagoranci ma wannan ziyara da muke don ka duka abubuwan da ya kamata ta kwatanta ke tana tare da wannan proje ke don ka duk abun da ya kamata a yi musu saboda aiki ta yi yadda ya kamata don ita ta ɗauki wannan nauyi wanda za ta tanyo su su da abubuwan da ya kamata don kenan mu sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah bisa kan lalle nawa ga jiha tun ka samu an kai wannan projekin lalle Nijar da kanta za ta yi ta bisa kan matsala ta harkar lantarki kamar yadda kun sani mun sha wahala bisa harkar lantarki don kenan bisa ka wannan ne muke ce alhamdulillah a yi kokari wannan project a samu a yi shi saboda in an kai shi lalle ne ya za cikin matsala ta harkar lantarki don bisa kan wannan ne muke gode ma wannan mutanen ko muna ƙara ba su kuzari bisa kan duk ayyuka wanda ya kamata su yi bisa kan lalle wannan project a samu a yi shi bisa kan lokaci kuma bisa kan ka'idodi yanda sun ka ɗauka. a cewar jafaru sarkin shanu masanin al'amuran kasa da kasa. ai sai dai godiya tunda aka samu 'yan kasar ta Nijar masu irin wannan fusahar in ji sa. Yo irin wannan energy da kaka ji ba karamin energy bane dan ba energy bane wanda zaka je sai ka so gazol ka zuwa motar ka same shi. Energy yau ne sai man abu ne na iska na kake. Wannan kuma ka san sai babban fusaha. To an ce 'yan Nijar akwai su cikin duniya wanda ke da wannan fusaha sai mu ce alhamdulillah kuma zai kawo taimako sosai. 'Yan kasar na ci gaba da murnar ganin hakan ta tabbata don samarwa matasa ayyukan yi da girka masana'antu manya da kankana da zai sa kasar ta take zuwa layin kasashe masu dogaro da kano su adamu samdi mai canji sabon tasha abinda ai muke ta fata mu yan kasa a samu nauyi ya rage ma kasa tunda yan akwai kamfuna ko akwai wannan wuta ta lantarki a kasa ko mu talaka ko mu yan kasa za mu jin saukin biyan fakciyar ai dama tintini turawa tauye mu ne suka yi kuma dukkan taimakon da suke mu ba irin taimakon da muke nema bane daga sanadin tsinke wutar nan da aka yi ya sa gashi yanzu za a yi tunani a yi wuta halmi ga wata wajen 200 da wani abu in aka samu ko Allah ya sa aka yi wannan abun zancen matsalar wuta ta kare ya biya maradi ta wannan fata da za a samu na yankin jihar Tawa kusan migawatt 250 to sai mu ce alhamdulillah Allah ta'ala ya kara kamuna karshen wannan matsaloli na huta gwamnan jihar na Tawa kanal Umaru Tawaye ya ce wannan husahar ta 'yan kasar ta Niger da kamfanin Birtaniya ba ta da illa ko sun makala zaratin ga muhalli. Proje ne wanda bai da cikas kamar sun ka faɗi makiyaya da komi da komi sun. suna su kiyo duk inda wannan projekin zai don kenan ai babu wata matsala kenan wannan aikin zai baiwa kasar ta jamhuriyar Nijar damar samun kaifin wutar lantarki da zai kai kashi 22 cikin 100 na bukatar kasar baki daya yayin da za a amfani da turka 45 da zai bada gigawatt kusan 800 a kowace shekara haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar